Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma sake saduwar ku a zangon shara Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na ra'ayoyi masu saurare daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na Afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin mu koyi harshen Farisanci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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sha biyar da sittin.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Toma da la'in zulukushai da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. An yi wa Isra'ila ruwan rokoki tun daga kudancin kasar Lebanon. Kasashen Saudiya da kuma Iran sun amince da dawo da hulɗa a ɓangarori da dama a tsakaninsu. An ɗage zaman rataba hannu kan yarjejen dawo da mulkin demokradiyya a Sudan. To yanzu ga cikakkun labaran. rahotanni sun ce an harba gwamnan rokoki daga kudancin kasar labanan zuwa cikin yankunan da isra'ila ta mamaye a matsayin ramuwar gayya ga farmakin da sojin isra'ila suka kai a harabar masallacin al'aqsa cikin dare tare da kai wa falastina masu ibada hari a lokacin azumin watan ramadan kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa tashar talabijin ta kan ta isra'ila ta bayyana cewa makaman sun yi sanadin jikkata da barna sai dai tsarin makaman garkuwa na iron dome ya kabo sauran wasu bayanai sun ce jiragen yakin isra'ila sun kai hari a garuruwan alkalila da almaliya da kuma yankin zafkin da ke kudancin kasar lebanon a wani labarin kuma jami'an tsaron isra'ila sun sake kai hari masallacin kudus a karo na biyu inda suka dinga dukan falastinawa da ke ibada a ciki sa'o'i bayan sun kai harin farko kan masallacin na uku mafi tsarki a musulunci abin da ya janyo Allah wadai a faɗin duniya watanni sun ambato cewa a ranar laraba da daddare 'yan sandan isra'ilan suka kai hari sashen ibada na ƙible da ke cikin masallacin na kudus bayan ida sallar asham suka dinga harba gurneti tare da dukan falastinawa masu ibada a wajen ƙungiyar palestinian red crescent ta ce ta duba mutum 37 da aka jikkata ministan tsaro na isra'ila mai ra'ayin riƙau itamar gabir ya nuna matukar goyon baya ga abin da 'yan sandan suka yi abin da isra'ilan ta yi ya janyo tur da allah wadai a faɗin duniya kasashen iran da kuma saudiya sun kudura aniyar dawo da hulɗar tsaro ta tsakaninsu da suka cimma a shekarar 2001 haka kuma kasashen biyu sun amince yin hulɗa ta bangaren tattalin arziki kasuwanci da zuba jari da suka cimma a shekarar 1998 kazalika sun amince buɗe ofishoshin jakadanci a tsakaninsu da kuma yin aiki tare wajen samar da zaman lafiya da tsaro a yankin baki daya sun kuma amince dawo da sufurin jirgin sama da sauƙaƙe ba da takardar biza da kuma ziyara a matsayin mahukunta da kuma masu zaman kansu a tsakaninsu wannan na kunshe ne a sanar da ministocin harkokin wajen kasashen biyu suka fitar bayan ganawarsu a kasar sin irima faisal ben farhan na saudiya da takwaransa na iran hussein amir abdullahiyan sun gana ne bayan da kasashen suka sanar da anniyar dawo da alakar da ke tsakaninsu a farkon watan maris da ya gabata ganawar ta wannan alhamis ita ce irin ta farko a tsakanin manyan jami'an kasashen biyu a cikin sama da shekaru bakwai to labaran duniyar na fasa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran sojojin da ke rike da mulki a sudan sun sanar da sake dage zaman rattaba hannu kan yarjejeniyar karshe ta dawo da mulkin demokradiyya saboda saɓani da ake ci gaba da samu tsakanin sojojin bayanan sun ce an kasa ci gabar tattaunawar sakamakon rashin jituwar da aka samu kan haɗewar sojojin ƙasar da kuma dakarun sa kai ƙarshen jagorancin mataimakin shugaban majalisar mulkin sudan ɗin muhammad hamdan daglo a watan disamba bare ne sojojin suka amince da wani tsari na sake mika mulki ga gwamnatin farar hula sudan ta faɗa dambarwar siyasa ne tun bayan tun watan oktoban shekarar 2021 lokacin da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba umar hassan albashir a shekarar 2019 wanda ya shafe tsawon shekaru yana mulkin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To a gashi da san barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirin da muke dauke da su inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana mataki na kasa da kasa tare da bita akan su da ma bayyana mahangar masana a yau ma shirin namu zai ci gaba da dubi ne dangane da irin matakai na gallazawa da cin zarafi da isra'ila ke dauka akan al'ummar musulmi na falastinu musamman a cikin waɗannan kwanaki na watan ramadana mai alfarma da kuma martanoni da kasashen duniya musamman ma kasashen musulmi da laraba suke mayarwa dangane da irin wannan ta'asa da isra'ila take tafkawa akan musulmin wannan wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin farkon watan ramadana mai alfarma da aka fara ibadar azumi a cikin wannan wata mai albarka gwamnatin isra'ila ta ke daukar kwararan matakai domin hana al'ummar musulmi gudanar da harkoki na ibada a cikin masallacin kudus kamar kuma ke daukar irin waɗannan matakai na takurawa al'ummar falastino a sassa daban-daban na yankunan falasɗinawa da ta mamaye mafi muni daga cikin irin waɗannan matakai da isra'il take ɗauka shine matakin da take ɗauka a kan musulmi masu gudanar da aikin ibada a cikin masallacin kudus mai alfarma a cikin waɗannan kwanaki musamman ma lokutan da ake gudanar da salloli da kuma waɗanda suke zaune a cikin masallacin a matsayin ibada ta itikafi wanda isra'il kan ɗauki tsauraran matakai da cin zarafinsu da wulakanta su da kuma tozata alfarmar wannan wuri mai daraja wannan mataki dai wanda isra'ila takan dauka a cikin shekarun baya-bayan nan akan musulmi a masallacin kudus a duk lokacin da ake gudanar da ibada ta azumin watan ramadan ba abu ne sabo ba to amma a wannan karo irin matakan da take dauka din sun fi muni wanda kuma hakan ya zo a daidai lokacin da take fuskantar matsalolin cikin gida dangane da batutuwa da suka shafi harkokin siyasar isra'ila musamman ma dai tun bayan da benjamin netanyahu ya sake dawowa a matsayin shugaban gwamnatin isra'ila wanda kuma gwamnatin joe biden ta ɗauki matakai na nuna halin ko in kula dangane da irin halin kakanikayi da benjamin netanyahu ya fada a ciki duk da sha dai ba abu ne da zai ma amurka daɗi ba isra'ila ta shiga cikin wani yanayi wanda zai iya tarwatsa ta ba to amma duk da haka ta ɗauki matakai na nuna halin ko in kula dangane da shi kansa netanyahu da kuma gwamnatinsa duk da cewa dai gwamnatin amurka ta bayyana cewa a shirye take ta bayar da dukkanin gudunmuwa idan har hakan zai taimaka wajen samar da fahimtar juna a tsakanin gwamnatin netanyahu da kuma sauran bangarori na adawa a isra'ilan to amma dai matsayar da benjamin netanyahu yake dauka ta nuna cewa ba a shirye yake ya saurari duk wani umarni daga gwamnatin joe biden ba wannan ya sanya tazara tana kara faɗi a tsakanin gwamnatin stasa da kuma gwamnatin joe biden a fadar white house da dama daga cikin masana a isra'ilan dai suna ganin cewa irin matakan da benjamin netanyahu yake ɗauka babban kure ne matuka ga makomar isra'ila domin kuwa isra'ila ba za ta taɓa kasancewa tana da samuwa matukar babu goyon bayan amurka ba wanda kuma abinda netanyahu yake yi suna kallonsa a matsayin wasa da wuta a hannunsa sai dai a ɗaya bangaren benjamin netanyahu yana ƙoƙarin ya yi amfani da damar da yake da ita musamman a wannan lokaci na azumin watan ramadan wanda falasɗinawa sukan gudanar da ibada a cikin masallacin aksa mai alfarma musamman ma dai salloli na tarawihi da ake a kowane dare wanda shekaru uku kenan a jere isra'ila tana amfani da wannan damar wajen kai munanan hare-hare akan masallata wanda hakan kan ɗauke hankalin duniya dangane da irin ta'asa da isra'ila ke aikatawa a wasu wuraren musamman ma a lokacin da ta kai hare-hare shekaru biyu da suka gabata a yankin ziran gaza inda ta kashe ɗaruruwan falasɗinawa mata da ƙananan yara ta daidai lokacin da take ci gaba da yin kisan kiyashi da kai farmaki da tozarta masallacin kudus mai alfarma to a wannan karan ma benjamin netanyahu ya yi amfani da wannan damar domin ɗauke hankulan al'ummomin duniya daga irin matsaloli na siyasa da yake fuskanta da kuma halin kakanikayi wanda ya fada a ciki sakamakon kurakuran da yahudawan suke ganin cewa ya tafka wajen tafiyar da gwamnatin isra'ilan a matsayinsa na prime minister matakan da yake ɗauka ɗin na kai farmaki da harhari akan a kan masallacin kudus da kuma magoya bayansa da suke yin yakuwa ga dukkanin yahudawa masu tsatsauran ra'ayi da suka kansu a masallacin kudus da kuma kai farmaki a kan masallata musamman ma a lokutan da ake gudanar da ibada ta tarawihi wannan wani lamari ne wanda yake da matukar hadari domin kuwa al'ummomin falastinawa musamman ma 'yan gwagwarmaya daga su ba a shirye suke su zura ido suna kallon ana tozarta alfarmar masallacin kudus ba wasu kuma suna ganin cewa daga cikin irin waɗannan matakan wanda benjamin netanyahu yake ɗauka na janye hankulan al'ummomin duniya daga irin matsaloli da isra'ila ta fada a halin yanzu wanda ba a taɓa ganin irinsu ba tun bayan kafa isra'ilan da birtaniya ta yi fiye da shekaru saba'in da su suka gabata musamman mata fuskoki na tsaro shine irin matakan da yake ɗauka na zafafa kai hare-hare a kan kasar syria wanda a cikin 'yan makonnin nan benjamin netanyahu ya kai munanan hare-hare a sassa daban-daban na cikin ƙasar syria wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji da kuma fararen hula. matsala ta siyasa wadda isra'ila take ciki abu ne wanda ya yi tasiri musamman ma ga kasashe waɗanda suke yunkurin mai da alaka da isra'ila musamman ma larabawa daga cikin su domin kuwa a lokutan baya-bayan nan akwai abubuwa da dama da suka faru da suke ishara da hakan musamman ma dai kasashe irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa da su bahrain da ma saudiya waɗanda suka ƙara inganta irin kyakkyawar alaka da suke da ita da isra'ila to amma sakamakon abubuwan da suke faruwa a isra'ilan a lokutan baya-bayan nan wannan ya sanya waɗannan ƙasashe sun dawo suna ɗare-ɗari da duk wata alaƙa da isra'ilan a makonnin da suka gabata benjamin netanyahu ya shirya kai wata ziyara a ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa to amma kwatsam ba zato ba tsammani gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawan ta fito ta sanar da cewa ta soke wannan ziyara ta benjamin netanyahu har illa masha allahu wanda abu ne da ya ba kowa mamaki kamar da kuma wasu jiragen isra'ila da suke bi a cikin sararin samaniya sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla da saudiya da suke ratsawa a kan kasar ta saudiya a cikin lokutan baya-bayan nan saudiya ta ɗauki wasu matakai da suka hana wasu jiragen isra'ila wucewa musamman ma da jirage da suke da alaka da harkoki na kasuwanci da tattalin arziki wanda shi ma hakan lamari ne wanda ya ja hankula ya kuma sanya alamar tambaya akan hankoran da kasashen larabawa suke yi na baya bayan nan domin kulla alaka da isra'ila da kuma masana da dama suke danganta hakan da irin matsalolin siyasa da isra'ila take fuskanta a halin yanzu sakamakon irin kurakuran da suke ganin cewa benjamin netanyahu yana tafkawa babban abin da masanan suke ganin cewa zai kai netanyahu ya baro shi shine yadda yake karkata ga mashawartansa masu tsatsauran ra'ayi wanda har kullum siyasar su ba siyasa ce wadda ta gina akan mahanga mai nisa ba domin kuwa akasarin mashawartan Netanyahu suna ba shi shawara ne akan abubuwa waɗanda suke ganin cewa su ne za su amfanar da yahudawa masu a ra'ayi kawai yayin da kuma sauran yahudawa waɗanda suke sabawa mahanga ta Netanyahu da kuma sauran abokan hesa suke ganin cewa wannan lamari ne wanda zai iya kaiwa ga rusa isra'ilan baki ɗayanta duk da cewa dai a daidai lokacin da isra'ila take ɗaukar irin waɗannan matakai na cin zarafi ga al'ummar musulmi na palestino da kuma keta alfarmar masallacin kudus mai alfarma amma lokaci guda kasashen musulmi da na larabawa suna fitar da bayanai daban-daban na yantar da allah wadai da waɗannan matakai na isra'ila duk da cewa dai da dama daga cikin masu bin diddigin lamarra suna ganin cewa irin matakan da wasu kasashen musulmin musamman ma na larabawa suke ɗauka a lokutan baya-bayan nan na neman samun kusanci da isra'ila da kuma kyautata alaka da ita da mayar da hudar jikadanci wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara ƙarfafa guwa isra'ilan da kuma ganin wallan musulmi da larabawa waɗanda har kullum suke durƙusawa a gaban isra'ilan. wasu da dama sun yi imanin cewa fitar da bayanai na yin allah wadai kaɗai ba zai wadatar ba kuma ba zai taɓa sanya isra'ila ta dakatar da ɗaukar matakai na cin zarafi da ke ta alfarmar wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da ke cikin inu ba musamman ma masallacin kudus masanan suna ganin cewa ɗaukar matakai ta fuskoki daban-daban da hakan ya hada da matakai na tattalin arziki da kuma kalubalantar isra'ila a dandaloli na ƙasa da ƙasa da yin fatali da duk wani yunkuri na kulla hulɗa da ita da kuma janye hannayen jari da wasu musulmi da kasashen larabawa suke sakawa a isra'ila da kuma dakatar da ayyukanta da harkokinta na kasuwanci da tattalin arziki a cikin kasashen musulmi da na larabawa da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen marawa ƙungiyoyin gugurmaya na palestinawa baya domin ɗaukar matakai na yin fito na fito da isra'ilan wannan shine babban abin da zai taka wa isra'ila birki da kuma sanya ta a cikin taitayinta. masu saurari lokacin muke da shirin sikima nan zamu ji da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na ra'ayoyin masu saurari. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurari. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare shirin ne dai da ke jin ta bakin ku game da wani batu da dawo hankali to kamar yadda aka riga aka ji a ranar lahadi da ta gabata ce biyu ga watan afirilu shugaba muhammad bazum na jamhuriyar nijar ya cika shekaru biyu akan karagar mulki koya kuka ga da nasa a tsawon waɗannan shekarun biyu wannan shine maudu'in namu a wannan juma'ar malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Murya jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abubakar Haja daga Agnes jamhuriyar Nijar sakatara da masu kira da sauran rediyo na Afirka gaba ɗaya. To gaskiya a shekaru biyu na shugaba Bazum mun ga canji bangaren tsaro sai dan abin da ba a rasa ba kamar aka ɗauka kamar jihar mu tana Agnes muna fuskanta tarataran hayoyi hanyoyi da tarataran talakawa har cikin gari ana kame ma talaka mota su da dukiyoyinsu ana taya da su kuma har da kisan wa'ansu daga cikin talaka. Sannan aka diba bangare ilimi gaskiya an samu canji inda ba mu fuskanci yaje yaje aiki ba sannan inda ya kamata shugaban kasa ba zume diba gaskiya inda talaka suke shan wahala ya gani wurin kayan masarufi gaskiya sun yi tashi kwarai talaka na wahala muna ma shugaban kasa fata alheri kuma muna taya shi da murna mai magana abubakar hajja daga agadas jamhuriyar niger assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran na farko dai mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya yau tsokaci na zan yi tsokaci ne kan mulkin shugaba bazon na Nijar duk da cewa mu ba 'yan Nijar ba ne mu 'yan tarayyar Najeriya ne kuma muna makwabciyar Nijar kuma muna tare da 'yan Nijar muna ganin siyasar Nijar muna ganin abin da yake wakana cikin Nijar kamar yadda su 'yan Nijar suke ganin abin da yake wakana cikin tarayyar Najeriya to gaskiya ni a nawa bangare ina kallon shugabancin mulkin shugaba Bazo Muhammad kama gaskiya yana iya kokari ne duba da yadda wasu shugabanni ake ganin ba su tabuka a wani abin a zo a gani amma mun sha gani yadda yake daukan matakai abu da ya faru yau gobe jibi za ka ji an kawar da shi ko kuma an ɗauki mataki ko kuma ana da niyyar ɗaukan mataki kan wannan abu saboda haka mu muna yaba mu shugaba ba bazu muhammad kan yadda yake ta yadda mulki sannan muna fatan zai ƙara kokari fata alheri gare kuma na nijar da mutanen najeriya mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda a yau muke jin ta bakin ku game da kamalu da yin shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum a tsawon shekarun mulkinsa guda biyu malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hamsa na Radio suna sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira za jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar dangance da cika shekaru biyu na mulkin shugaban ƙasa Bazum Muhammad so mu a nan yankin namu bu mu ga komi ba domin wannan mulkin mu muna masa kallon samkan dan jumma da dan jummai ne da shi da mulkin da ya shuɗe domin a wannan mulkin nashi ana yawan faɗin zamu yi muku kaza zamu yi muku kaza amma ba mu gani a aikace so muna dai fatan wannan shekaru uku da suka rage masa shi amfani da wannan dama domin gano kuskuren nasa domin wato talakan nijar ya dara na gode ibrahim haruna mai anguwa mingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana da wani yau daga Miami a jamhuriyar Nijar. ne eh, dangane da wannan maudu'in da kuka mana na wannan satin na cika shekaru biyu da kama mulkin gaba kasar Nijar Muhammadu Bazoum. So a gaskiya cikin shekaru biyu da Muhammadu Bazoum ya yi kusan za mu iya cewa ba ya buwa fallasa. ba dai gaskiya mu mun yi tunanin cewa kamin Bazoum ya cika shekara ɗaya daya ko biyu yan Nijar za su ga bambancin da ko kuma za mu ga sakamakon da muka yi zato na kan cewa ya kama mulki za a ga abubuwa da dama su can sun canza so gaskiya yadda dai muka gani a ƙasa ba haka muka yi zato a gaskiya bangarori da dama suna bukata a ce shugaban ƙasa ya tashi ya motsa da gaskiya mu yan Nijar muna ganin ya yi dogon bacci sosai wanda ba mu ga canjin da muka yi tunanin za mu gani ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To shekaru biyu da mai girma shugaban kasar Nijar Muhammadu bazum ya yi babu yabo babu fallasa sai dai mana kira ga shugaba da a rage yawan dogayen jawabi na cewa za mu muku kaza za mu muku kaza muna fara don a tahi kai tsaye kawai a yi aiki da ya riga ya san matsalolin kasan nan kuma 'yan ƙasa muna kira gare su su ci gaba da sa mu a cikin addu'o'i allah ya dora su bisa turba ta gari muna fatan za a ci gaba da yi ma kasan mu addu'a kuma muna fatan shugaban kasa shekaru uku da suka rage na a gaba wa'adin farko muna fatan za mu ga ayyuka fiye da wanda muka gani a wannan shekaru biyu ni ne mun mabniya ku ba washe ku tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Radio Murya Musulunci na Iran suna na Nafi Baban Nafisa dan wanda zama zanen birnin tarayya Abuja Nigeria. e lalle eh wagga mulki na Bazu Muhammad shi kasar mu na Jamhuriyar Nijar. Sai nake gani dai an ce Juma'a da za ta yi kyautan daga Laraba ake gane to masha Allah alhamdulillah ko yanzu in aka duba eh, yana jan kokari bisa ga mulkin kasa kuma yana nan ga maido yan kasa su kan doka. Eh, tunda gaskiya aka duba alhamdulillah sai mu ce masha Allah ko hanyar nan ta daga gaya eh, wadda ta hito daga dusu zuwa gaya dai ya zo ya yi da kammala ta to kuma ban da wannan akwai aika daban-daban da aka yi kura ana ta yi kuma 'yan kasa suna ganin amfanin abin kuma bangaren tsaro mun sani wannan wuri babu wasa haka bangaren lahiya ma yanayi bakin kokarin sa daga naku na fi baban nafisa daga nan birnin tare abuja nigeria assalamu alaikum wa wa barakatuh sashen hausa na iran muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne mai da magana jamhuriyar nijar na na kira kurgana ba ta da magaram zan bayyana tsoki siyar da tsirin wuri da kuka bada wannan hakika eh, lokacin da ba zan yi mulki yau shekara biyu tuttufu muna fatan zan idan dai yana sauraron dukkan wannan ra'ayuka na talakawa to ya kamata inda aka ci gaba da gyarawa a gyara kuma inda za a yi gyara kuma hallo a kara matsakaimi domin a kara gyarawa kuma muna fatan wannan ƙasa ta mutane da Allah ka ba mu zaman lahadi kwanciyar hankali kuma muna a ba gwamnati shawara a dangance da takun saka da ake fama da shi a tsakanin mali da nijar da kasance sun gyara sun koma teburin shawarwari domin a koma zama irin na da zama amana da yarda na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da magarin jamhuriyar nijar na kira ku rigana maɗaɗe ku tashi lami assalamu alaikum radio iran mai magana musu mai martaba maraɗi zariya gaskiya radio iran mun yi murna da wannan maudu da kusa samu kuma a gaskiya wannan maudu'in ya yi daidai da mu ba ma bangaren matasa a gaskiya wannan mulki da aka yi kusan shekara biyu mu dai matasa gaskiya ba mu gamsu da wannan tayyar mulki ba kasancewa da alkawalukan da aka yi akan matasa har yanzu dai wasu manya-manya ne ke da daya da wuraren da ya kamata a ce matasa sun kama an yi taya da su a gaskiya har yanzu matasa an bar su cikin wani hali na kakanuka yi cikin tsarin tayyar mulkin nan gaskiya babu matasa na gode muku lasa a tashi lafiya na gode gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu rado na jam'uriyar musulunci na Iran. Lalle kan ba zuma alhamdulillahi alhamdulillahi sai dai mu kiran mu ga shugaban kasa a wurin harkar tsaron kasa fi lillahi na a ƙara jan a ƙara janyar damce a bar 'yan ƙasar Nijar sai tsaron ƙasar Nijar. Sojojin mu na Nijar a basu kayan aiki suna iya kare mana Nijar da yarda Allah da sojojin da malam mu da sarakanmu da talakawanmu duka mu shiga duk ƙoha addu'a akan wannan matsaloli na wannan rashin tsaro na ƙasar Nijar. Allah subhanahu shi kawo mana sa Allah ya ƙara ɗaukaka wannan ƙasa kuma ya kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasashen musulmi baki ɗaya. Kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasigijan Ure Nijar jihar Maradi. To ba sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya ashirin na yau. waɗanda suka ji mun takaita ra'ayoyin nasu ko kuma ba su ji nasu ba sai su yi mana afuwa kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin nan na afirka yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa. Masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kwan lafiya tare da yunwa da abokan zama. sannan har ila yau barka masu sake da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da kashi na biyu kan sammacin da kotun icc ta manyan masu laifuka ta aikewa shugaba putin na ƙasar rasha wanda ake sa ran zai kai ziyara a ƙasar afirka ta kudu a watan oktoban wannan shekara duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar a yau za mu ci gaba ne da tambayar to farfesa kamar yadda kai hannunka mai sanda a baya kan cewa akwai dangantaka mai karfi tsakanin waɗannan ƙasashe ana ganin afirka ta kudu za ta iya sauya ra'ayinta cikin nan kanan lokaci? To, harka ta siyasa da diplomasiya kuma yana iya faruwa a kowane lokaci. Amma a yanzu dai abin da muke gani alamu suna nunawa akwai kawace mai ƙarfi tsakanin Rasha da Afirka ta kudu. Wanda zai wahala dan cikin lokacin da ake sa ran shi kutun da shi da ƙasar ya fito abin zai iya canzawa. Idan abu zai canza kuma akwai alamu za su iya nunawa. wanda zai haska ma ƙasa cewa to akwai abubuwa da suke tasowa da suke nuna watakila ka wancan da zai iya warwarewa a yanzu dai abin da muke gani shine babu wannan alamu kuma putin eh, shugaba ne wanda yake ya san siyasa sosai ta duniya yana da kaifin hankali ya san abubuwa na na koyar da ya kamata eh, zai wahala eh, wato zamanto ya ta haka kasar afirka ta kudu a yanayin da yake mazarkin cewa wannan kawancin zai iya warwarewa da har za su iya kama shi su kashi gaban wannan kudu saboda haka a yanzu dai zuwa wani lokaci da muke sare nan gaba wannan kawancin na nan ba ma ganin zai iya warwarewa yadda za a iya wato amfani da damar a kama shi Profesa wannan mutu da yake so ya faru a Afirka ta Kotu ko a ce a kasan Rasha me ya zo mana cikin kasar mu ta Najeriya. Saboda ana kato tsammanin cewa Falana lauyan Malam Ibrahim Zazzaki ya kai karan Najeriya wannan kotu ta ICC. Ya kake ganin kamar abin zai kasance ne musamman yana ka ce Buhari ya sauka a mulki da shi da Rufai wanda ana ganin kamar su ne a kai kara wannan eh, kotu ta ICC. labarin cewa bala na ya yi magana cewa wannan kotu ta icc za ta gurfanar da shugabannin najeriya shugaba muhammadu buhari da shi gwamnan sabina nasu yan rufa'i a gaban wannan kotu saboda cin zarafi da kashe 'yan kungiyar islamic movement of nigeria wanda aka yi 'yan shekarun baya to an yi wannan magana dai amma har yanzu wannan kotu ba mu ga ta ɗauki mataki ba duk da ita yadda take aikin aikinta babu sauri a cikinsa ba gaggawa akwai matakai da ake bi daki wanda sai an ɗau wannan matakan an tabbatar da cewa akwai shaida mai kwari kafin a ɗau mataki na shari'a gaban wannan kuma wani abu da take yi shine sai an tabbatar da cewa ita gwamnatin najeriya ko kuma kowace kasa ma ba za ta ɗauki mataki na shari'a akan waɗanda ake ganin sun aikata tukunna ita wannan kotu ta za ta shigo to lallai tun da abin ya faru a najeriya ana maganar shekaru yanzu gwamnatin najeriya ko kuma gwamnatin kaduna ba ta dau mataki akan waɗanda ake zargin cewa sun aikata wannan laifi na ta kashe 'yan wannan kungiya ta malam ibrahim zazzaki to wannan an riga an samu wannan gabar wadda kotun za ta iya ɗaukar mataki tun da najeriya ba ta daukan mataki ba to dama shi ne abu na farko in dai ba a ɗau mataki ba to wannan kotu za ta iya ɗaukar mataki da zai yi kotun ta ɗau mataki a yanayin da gwamnatin najeriya ta riga ta ɗau mataki ba ba a yin shari'a guda biyu ɗaya a cikin gida da kuma shari'a ta biyu a gaban wannan kotu ta duniya ya zama to ka duka shari'un guda biyu suna iya lokaci guda matukar akwai shari'a cikin gida akan wannan al'amari to wannan kotun duniya ba ta daukan mataki to tun da najeriya ba ta dan mataki akan wannan al'amari ba to ta ga kotun duniya za ta iya daukan mataki kenan illa iyaka ba mu san yaushe za su yi yanzu ba har yanzu suna kan hada kan shi ne da abubuwa ci eh, takardu da ake bukata wajen gabatarwa gaban kotu ko kuma ya al'amarin yake ba sani ba amma lallai al'amarin ne ya ji gaban kotu kuma tana tana da hurumi a kan al'amarin. Profesa ba gani kamar saboda suna kan mulki ne suna sauka a mulki za a fara zasu da wannan hukunci? Eh to ka san ita wannan kotu ba ruwanta da cewa mutum yana kan ko mutum na kan mulki a iya ba da sammaci a kama shi illa iyaka abu ne na shiryawa da samun cikakken shaidawa da za a iya amfani da ita wajen gurfanar da waɗanda ake ganin sun yi laifi suna kan mulki ko ba sa kan mulki duk ɗaya ne a gaban wannan kotun ya fi sauki dai amma idan aka ce mutum ya bar mulki to za a iya amfani da wato jami'an tsaro na wannan kasar domin su kama mutum to najeriya kuma tana cikin kasashen afirka talatin da uku wanda suka sama wannan dokar kotun hannu suka yarda da wannan kotun mutum daga najeriya ta daga wannan kotun to lallai kotun tana da hurumi kan shugabannin najeriya za ta iya ba da samaci a kama su to sai dai kama sun zai wahala a lokacin da suke mulki domin jami'an tsaron kasar a ƙarƙashin su suke da zai su kama su su danga su ga wannan kotu ba sai dai lokacin da suka bar mulki da wannan abin zai yi sauki in har aka samu haɗin kan gwamnati da take farfesa kana ganin kamar sabon shugaba wato tunubu zai ba da haɗin kai a kama wannan mutane guda biyu wato a buhari da kuma yan rufai wato taimakawa da aka yi shi buhari ya ci zabe karo na farko bayan ya yi gada wajen su baya cin zabe aka zo kuma dubu biyu da sha tara har ila ya sake cin zabe karo na to shi bola tinubu ya taka muhimmiyar rawa wajen fitowar buhari a wannan shekara ta dubu biyu da sha biyar a matsayin ɗan takarar da ya lashe zabe to akwai alaka mai karfi ta siyasa tsakanin su in dai ba wani abin ne ya faru daga baya ba gaskiya zai wahala a ce buya ni ga buhari da yan rufa'i a zuwa wannan kotu domin a musu shari'a Profesa kasan tinubu dan siyasa ne kuma su yake bar tarihi in ka tuna akwai lokacin da shugaban obasanjo ya dauko shugaban liberia charter ya kawo shi nigeria lokacin da kotun nan ta neme shi haka kawai ya dauke shi kawai ya mika shi ba ganin kamar tinubu zai maimaita abin da basan je yi zai wahala akwai bambanci tsakanin wancan na charles taylor da kuma wannan na su buhari da yau sa'i shugaban charles taylor na nigeria ba dan nigeria ba ne dan nigeria kuma nigeria ya zo kuma kowa ya riga ya san abubuwan da suka faru a nigeria a wannan lokacin lokacin da ake zargin ya aikata a wannan lokacin nan zai da kuma da liberia din da najeriya dukansu suna cikin mambobin da suka kama hannu akan wannan doka ta wannan kotu ta laifi ta duniya so akwai bambanci babu wata alaka ta siyasa tsakanin obasanjo da kuma shi shugaban liberia na wannan lokaci alaka da take tsakanin kuma yi da buhari da yi da yaro fari alaka ce sananniya kamar yadda na yi bayani saboda haka akwai bambanci kuma shi tattauna wannan batu mun sake gayyato farfesa lawan yusufari malami na tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayero ta kano sallama to masu rarrabaran ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu farfesa mamman lawan yusufari malami a tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayar ta kano da ni awal kunya na shirya nake cewa sai wani jikon. sai shirinmu na karshe shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji abu zamu shiga cikin darasi na biyu muhammad da abokinsa ramin sun yi tafiya zuwa garin ne shabor wanda ɗaya ne daga cikin garuruwa na tarihi da ke iran wanda ke da wani tsohon masallaci da kuma wata babbar kasuwa waɗanda suka yi ɗaruruwan shekaru kuma ake lissafa su daga cikin muhimman abubuwa da ke wannan birni mai tsohon tarihi da dalla ubangiji za a je da ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa ramin to ma kafin a ji tattaunawarsu sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. امروز یو صبح دا صبحی خنک می سنگی دلپذیر می کم زوچیا هوا اسکا سرد می سنگی بعضی از وسو دگا مسافر متفی مسافران متفیه آنها میمانند سو سنا سیاوا آنها دوست دارند بمانند سو سنا سن سیا چرا سبودمی چون سبوده آنها لذت میبرند سو سنا دادی آنها میخواهند لذت ببرند سو سنا سن سجدادی امروز یو ما میرویم مو زمجی آرامگاه هبره خب بله. امامزاده جیکن منزن الله خیلی خوب است یه نده که قره شاعر مواکی ایرانی نه ایران من دوست دارم نی این سان آنجا چن بعد از ظهر باین ظهر ما می رویم مو متفی تو دوست داری برویم کی کنا سان متفی مسجد چوبی masallacin ice خوب da kyau خوب yana da kyau جا wuri جاها wurare Didani. na buɗe ido بسیاری da yawa ƙadimi tsoho راستی دگسکی دوربین اورر دوکر هوتو دوربینت اورر کا تا دوکر هوتو فیلم دودن اورر دوکر هوتو تو خریدی کی کاسیا؟ من میخرم ni zan saya. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai mu je zuwa ga ramin da abokinsa za ka dai suna cikin ɗakin cin abinci na otel inda suke cin abincin safe ga yadda tattaunawar ta gudana tsakaninsu a cikin harshen farisanci امروز صبح هوا سرد بود. آره، صبح نیشابور خنک و دلپذیر است. بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند چرا؟ چون میخواهند از هوای صبح نیشابور لذت ببرند امروز به کجا می رویم؟ به آرامگاه اتار و خیام می رویم خیلی خوب است من این دو شاعر ایرانی را بسیار دوست دارم آرامگاه کمال الملک و یک امامزاده هم آنجاست بعد از ظهر چه کار می کنیم؟ دوست داری به مسجد چوبی برویم؟ خوب است این شهر جاهای دیدنی بسیاری دارد چون خیلی قدیمی است راستی برای دوربینت فیلم خریدی؟ نه امروز میخرم To da laban da aka ji wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma ga tattaunawar da fassarta a cikin harshen Hausa. امروز صبح هوا سرد بود یو د اس اسکا یا کسنچه میسنی آره صبح نیشابور خنک و دلپذیر است بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند ای در صبح نیشابور نیشابور ینا ند سنگی کما می kama wasu daga cikin matafiya suna son da daddare su tsaya a چرا؟ saboda me چون میخواهند از هوای صبح نیشابور لذت ببرند سبودا سنا سن سشا اسکن اصباهی انیشابور امروز به کجا می رویم؟ ایو اینا زمجی به آرامگاه عطار و خیام می رویم. زمجه حبارن عطار دا خیام خیلی خوب است. من این دو شاعر ایرانی را بسیار دوست دارم. دکه و قره نی اینا سان waɗannan ایرانی و گدای بیو سوسی آرامگاه کمال الملک و یک امامزاده هم آنجاست اکوی حباران کمال الملک ونی دیا دگه چکن جیکوکین منزن الله ما اچن بعد از ظهر چه کار میکنیم؟ بعد ظهر میزمی دوست داری به مسجد چوبی برویم؟ کی کنا سن مجه مسلچن کو خوب است این شهر جاهای دیدنی بسیاری دارد دکو wannan گری ینا da wuraren بود ido da dama. چون خیلی قدیمی است راستی برای دوربینت فیلم خریدی؟ سبودا tsohon gari ne da gaske ka sanya wa na'urar ɗaukar hotonka dodo? na mi haram. a'a yau dai zan saya to madalla bayan da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana muhammad dai sun tafi tare da abokinsa ramin zuwa babbar kasuwar birnin nishabur da kuma masallaci sun ga manyan tituna da ke cikin wannan birni sun kuma sanyawa na'urar ɗaukar hotonsu dodo domin ɗaukar hotuna a muhimman wurare da suke cikin wannan birni daga ciki kuwa har da hubbaran atar da khayam ta jama'a masu dai ganin cewa lokacin da muke da shi dai ya kawo jiki dole a nan za mu dakata sai a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu ne abdullahi Salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. da wani ma kawo kashin shirin baki daya sai Allah mu can an jima da rana za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya